اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah za mu tsora akan darasinmu na suratul qaf jiya mun kwana ƙarshen aya biyu faɗin Allah maɗaukakin sarki bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala kafiru na hadha shay'un aji. kafirai suka ce abin mamaki ne matuƙa. a ce manzon da Allah zai aiko musu mutum ne dan uwansu jiya mun ji irin faɗa-faɗe da suka yi ta yi domin kauce wa gaskiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita zuwa gare su bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum Allah ya ce bari cewa suka yi sun yi mamaki saboda mai gargadi ya zo daga cikinsu fakalar kafiru na shi wani ajib kafirai suka ce wannan abin mamaki allah ya musu martani a farkon suratun yunus a kanin nasi ajabar an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin lalina amanu anna lagun kadama sidikin inda rafin allah ya ce yanzu har ya zama abin mamaki a wajen mutane don kawai Allah ya tada manzo a cikinsu manzon nan ba wani aiki ya zo sa su ba gargadan su yi game da kafirci da saba ma Allah ya kuma yi musu bishara waɗanda suka yi imani akwai tanadi na musamman da Allah subhanahu wata'ala ya musu Allah ya ce to abin mamaki to kaga daga cikin irin abubuwan da suka yi ta yi na wannan kame-kame don kaucewa gaskiya sun ce a zo musu da mala'ika sun ce kai a zo musu da Allah ma tukun sun ce kowa ba shi littafin sun ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuɗi tukunna su bi shi da dai maganganu irin waɗannan so yana daga cikin arzikin da Allah zai maka a rayuwa duk lokacin da kaga gaskiya ka karbe ta wannan ba karamin arziki ba ne duk lokacin da kaga gaskiya ka sake zuciyar ka karba halaka ne mai girma gaskiya ta bayyana maka ga gaskiya ka kauce mata dukkan waɗannan abubuwa da suka faru da waɗannan kafirai wallahi abin da ya kai su zuwa gare shi ne kin gaske. ƙarshe dukkan waɗannan manyan kafirai a badar duk aka kashe su duk a badar aka kashe su bayan kwana uku da kisansu annabi ya bai su a zuba su a cikin wannan rijiyar duk gawar da aka ɗaga kafin a jefa ta sai annabi ya ce wani baka yi nadamar ƙin dina ba ba yi nadamar faɗa da musulunci ba sai na umar ce ya banzan Allah kana magana da gawar waki umar annabi ya ce umar bari Baka fi su jin abin da nake faɗa to ba shi kenan rayuwar ta zo karshe ba an yi nadama kuma nadama na har abada amin duk al'amuran nan Allah ke tsara su duk al'amuran nan Allah ya tsara su na hana kasar na bai na kuma ma'ishe ta hukula hayatun duniya haka Allah ya tsara direba wannan direban za ka samu ya fi shekara goma shi hanyar abuja kawai yake bi inda zai samu lodi zuwa kano ko jalingo ko wani gusa ya dame shi wani kuma hanyar kano kawai yake bi wani kuma hanyar gombe kawai yake bi haka kuma aka cusa mishi in ba wannan hanyar ya samu ba to duk hanyar da zai bi maniki duk wadda ka ganshi a rayuwa ba wadda ya isa ya tsara ma kansa yadda rayuwarsa za ta gudana sai abin da Allah ya tsara mishi Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

suka ce a izamitina wa kunna turabar suka ce yanzu idan muka mutu muka zama turbaya namun jikinmu yar bibbige a cikin ƙasa za a sake tada mu suka ce za ni raja'un umbayi wannan dawowa ne kai da ba zai sabu ba Ka na biyu sun karyata alkiyama sun ce me yasa ba a aiko manzan a cikinsu su ba sun ce me yasa zan bai zo da mala'ika ko Allah ba sun ce sun ce to yanzu abu na gaba suka ce ai idza mitina wa kunna turaban yanzu idan muka mutu muka zama turbaya zalika raja'un ba'id suka ce wannan dawowa ne mai nisa ma'ana fa abun ba zai yi ba kaga sun karyata alkiyama yana daga cikin abin da in har yi tasiri a zuciyar bawa to in sha Allah ya tsira shine tashin alibiya sannan asara mafi muni shine ta tashin alibiya kamar yadda muka yi bayani ne a baya idan har aka ce ba tashin ba to ai wannan rayuwar ma babu hikima wajen yin ta in dai yadda muka yi nan haka za a tashi mutum ya fiddiki matarsa ya ji mata ciwo ya hana ta abinci ya walakanta ta kuma in an mutu an mutu kawai shi kenan mutum ya zama jagora ko shugaba ya sake dukiyan al'umma ya yi abin da yake so da ita kuma in an mutu an mutu fashi ya tare hanya ya kwashe mutane ya je ya azabtar da su ya gana musu azaba kuma in an mutu abun ya wuce ya wuce kenan a lissafi ma ai bai kamata a ce haka rayuwa take bai kamata a ce haka rayuwa take ya a yi tashin alfiya ma da a yi tashin alfiya. a suratul isra'i wa kalu a idza wa kunna <clears throat> قالوا أئذا كنا إزاما والخاتم أئنا لمبعوثون كرئا جديدا كونوا حجارة أو حديدا أو خلق مما يكبر في صدوركم فسينجدون إليكم يخرجنا قل الذي أن يكون قريبا وقالوا سكتي أإذا كنا إزاما ورفاتا a inna la جديدا سكتي jadida suka ce yanzu idan muka mutu muka rijiddige suka ce yanzu za a sake tayar da mu a sabuwar halitta mu dawo sabbi kul Allah ya ce ka ce musu kunu hijadan au hadida Allah ya ce ku zama duwatsu ko karafa Allah ya ce a dawo aw kalkan mimma yakburu fi sudurikum ko duk wata halittar da ta manyaya ta girma a zuciyarku duk abin da kake ganin idan ka zama ka riƙa ka cika Allah ce ka zama abu Allah ce wallahi da ka mutu kuma da ka tashi fasa ya kuluna mun yi iduna Allah ya ce da sannu za su ce to waye zai dawo da mu din waye zai farfado da mu din qul allazi fatarakum awwal marra Allah ya ce ka ce musu wanda yayi ku a karon farko fasa ka ilayka ru'usakum Allah ce zaka ga suna kada kai waye kuluna suna ta matahu to yaushe za a yi kul Allah ya ce kace musu sa, an ya kuna kariba Allah ya ce an kusa in dai mutuwa ne ko tashin kiyama Allah ya ce an kusa an kusa an kusa to sun karyata alkiyama shi yasa wasu wurare a cikin alkur'ani idan aka zo maganar alkiyama Allah ya ce manzon Allah ka yi rantsuwa kafin ka bada kansa da amal labina kafaru an nan yi bu'a su Allah ya ce za'aman labina kafaru Allah yi bu'a su kajiran sun riya cewa ba za a tada su ba in an mutu an mutu ke da kulbala wa rabbi a azunna Allah yake ka ce musu ina rantsuwa da ubangiji na wallahi za a tada su kul bala wa rabbi a azunna Allah yake ka ce ina rantsuwa da ubangiji na tubu a azunna za a tada ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin duk abin da kuka yi a duniya wa zalika ya yasir Allah ce hakan kuma mai sauki ne a gurin Allah ce wallahi za ta tashin kiyama wallahi za ta tashin wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tina Allah ya ce suna tambayanka suna gaya maka wa labi na kafaru lati a tinar sa'a Allah ya ce waɗanda suka kafice suka ce sam ba wata alkiyama da za a yi alkiyama ba kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Allah ya ce ka ce ina rantsuwa da ubangiji na alkiyama za ta zake ni wai tambi'unaka a haƙun hu ƙul'i wa rabbi innahu la haƙun ƙul'i wa rabbi innahu la haƙun wa yastanbi'unaka Allah suna neman bayani a gunka a haƙƙun hu wai alƙiyama gaskiya ne kul Allah ka ce musu i wa rabbi Allah ya ce ka ce musu eh ina rantsuwa da ubangiji na inna kula hakkun alkiyama gaskiya so yana daga cikin wurare da za ka ga Allah na rantsuwa a kansa shi ne za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama Allah ku na, ila illa huwa Mm. Allahu la ilaha illa huwa Allah ne abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace wallahi Allah zai haɗa ku gaba daya a farfajiyar alkiyama wannan maganar Allah ce ba ku kwanto cikin sai kuma yace wa man asdaqu min Allahi haditha Allah ce, wa yace Allah gaskiyar magana Allah ce, wallahi da tashin alkiyama kawai ka shirya mata ka shirya mata za a tashin alkiyama za a tashin alkiyama to sai suka karye ta alkiyama suka kafirce ma Allah suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce zalika raja'un ba'i wannan dawowa ne a ce za a sake farfadar da mutane bayan sun mutu suka ce kai abin ba zai yi ba Allah ya ce wallahi zai yi Allah ya ce kadi alimna matan kusul ardu minhum Allah ya ce hakika mun sani matan kusul ardu minhum abinda kasa take ragewa na gamtan jikinsu bayan an bisne su jama'a mabaita idan aka bisne mutum yakan lalace sannu-sannu naman yakan zagonye to idan sati ya yi a kabari allah ce mun san abin da ya tafi mun san abin da ya rage idan wata yi Allah ce mun san abin da ya lalace Allah ce mun san abin da ya rage ba shi gudansa a wani bu ya ce bala kadiri na ala an nusawiya banana Allah ya ce idan muka kai da mutum har ya yatsunsa waɗannan gaɓoɓin yatsun Allah ce zamu ne da su yadda suke wannan tamprint da ake abun nan da shi wannan zane zane Allah ce kowa da mu dawo mai da kayan kadi alimna ma kusur ardu min Allah ce mun san abin da kasa take rigewa na gangan jikinsu yau ne tsutsa suka ci ne suka rage a sati ɗaya adadin menene tsutsa suka cinye ya zama ƙasa menene ya rage Allah ya ce mun sani bare kuma al'amarin mutum baki ɗaya wa inda na kitabun hafiz Allah ya ce a wajen mu akwai wani littafi mai kiyaye komai shine lahul mahfuz shi komai an rubuta a cikin komai an rubuta a cikin ko ruwa za ka sha yana rubuta lahul mahfuz ahsaynahu fi imanin mubin to kaga wanda yayi imani ya san waɗannan abubuwa za a zo a bi su dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce لَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ balkan da bobin haɗi allah ya ce a'aha sun karyata gaskiya lamma hun lokacin da gaskiyan ta zo musu fahim fi amrin mariji allah ya ce ga su a cikin wani al'amari mai raurawa wani al'amari na rashin daidai. Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shari'a da shari'a suka karyata. suka juya baya fahim fi amrin marij Allah ta sai ga su a cikin wani irin yanayi mai kirkitarwa duk wanda ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam bai isa ya sake samun alƙibla ba kuma har ya mutu eh haka Allah ya so ita ma za ba da haƙƙi illa zala Zamanta lafiya in gaskiya ne ko matarka ne ta gaya maka ɗauka daga inda ka kauce wa gaskiyar wallahi ka shiga matsala shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sun gagara tsaye da matsaya daya a kan to tun da ba ku yadda ba kun ce ba Allah ne ya aiko shi ba to me waɗansu su ce sihiri ne waɗansu su ce boka ne بل قالوا أبقاس أهلان بل افتراه بل هو شائر بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول بل قالوا أبقاس أهلان سكتي كوي يا يا يا يا مفركين إذن يا مفركين da ya جني أمفركين sai sa a rubuta sai ce Allah ne ya aiko shi yanzu kai ƙur'ani ya kama da mafarki kuma mafarkin an dinga yin sa har sai ya kai wannan kunne to yadda ka ce haɗin nan to haka su ma wasu su suka ce ai ba zai yi ba a ce mafarki ba ne su da su da kansu da riftara su suka ce ba mafarki ba ne zama yake yana kirkiro labarun da bayanan yana rubutawa waɗansu suka ce kai haka ma ba zai yi da mu ba mu yi ba ta sai yana daga cikin kalubalen da aka jefa musu amma ka ya tashi shi bai taɓa tafiya ko ina ba a gabansu ya tashi komai da shi aka yi to ta ina ya samu wannan littafi balgo shakir suka ce mawaki ne to ai suna da mawaka Allah ya ce to wani mawakin shi ma ya zo yi nashi ma. a wani su suka ce wa laƙadin na alamu annahum ya kulo na inna ma yi allimin hubashar walakadi na alamu annahum ya kulo na inna ma yi allimin hubashar allah ke mun sani cewa suke yi wani mutum ne wani ba ajabe ne wani wadda ba balarabe ba ne ko shi ke koyawa annabi qur'ani Allah sai ce lisanul ladhi duna ilayhi a ajamiyya harshen da suke karkatar da Qur'ani zuwa gare shi suka ce shi yake koyawa annabi Qur'ani a Allah ya ce to ba balarabe wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ce wannan kuma Qur'anin harshen larabci ne mai bayani bayyananne saboda ya za ayi wanda ba balarabe ba ya koyar da balarabe Qur'ani kuma balarabin ya zo ya tutiya da ita ba zai yi ba sai wani abu na larabci za ka gane bambancin larabci da kowane yana daga cikin dalilin da ya sa Allah ya zaɓi alƙur'ani ya zan da larabci saboda cikar fasaha ta harshen larabci Allah ya to ba zai yi ba to shi ma haka suka yi yi. wannan ya ce a'a abu kaza ne wannan ya ce abu kaza ne wannan ya ce abu kaza ne haka dai har annabi ya babu wadda ya iya fitar da wata matsaya da wai kafirai suka tafi a kanta saboda ka abinda waɗancan suke faɗa daban abinda waɗancan suke faɗa daban to idan mutum yake gaskiya dama haka bai isa ya tsaya kan abu guda ɗaya ba bai isa ya tsaya kan abu guda ɗaya saboda ka yau yana can gobe yana can yana faɗan wannan yana faɗan wannan saboda duk abin da zai riƙe ko ya faɗa ba gaskiya ba ne tun da ba gaskiya ba ne kuma ba za ta zama ɗaya ba yana daga cikin sunayen Allah alhaq jama'a mun fahimta saboda ka matukar ka tashi akan gaskiya to ka jefa kanka a cikin rikici ka jefa kanka a cikin rikici ka jefa kanka a cikin rikici shi yasa bid'a ku lura da bid'a idan bidi'a ce yanzu idan abu sunna ne duk inda ka je haka ake yin duk inda ka je haka ake yin sa amma bidi'a ko kowace irin bidi'a ka kalle ta ba a yin ta a salo daya <laughs> kowa da irin nashi bidi'a haka ne idan hujja ake nema da za a kare bidi'a za ka ga kowa da irin hujjansa na kare bidi'a yanzu ka dubi littafin sunna wani littafi ne guda ɗaya tak na sunna wadda ahalus sunna ba su tashi a matsalatan suna karantar da shi ba bai amma da littafin yan bidiyar ba sa ke sawa su karantar da shi ba zai yi ba ba zai karanta ba ba zai karantu ba ba wadda ya isa ya zo ce bari ya sa mutane da wahirul ma'ani ya karanta musu ita to me yasa ai babban littafi ne a harkar ɗariƙa don yasa ba za a sa a karanta wadda ma ba yan dari kun ba su ji bayanai wata su karba jama'a mun fahimta haka ne haka ne to haka ita eh, bidi'a take ɓakoye ta ɓakoye ta ake wani rurrufe ta rurrufe ta ake amma kai na ruwanka duk abin da ka ƙudurce shi ne a ƙidar ka naka ka shi Allah ya samu dace Allah ya ce kan da bobin haƙi lamma Allah ce sun karyata gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu fahim fi amrin marij Allah ya ce suka samu kansu a wani irin hali mai raurawa ma'ana suka gagara daidaituwa da tsayuwa a waje ɗaya saboda ne akan barna suke to sai Allah ya ce Allah ya ce a faɗin yanzu ila sama'i fawqahum Allah ya ce ba za su yi dubi zuwa ga sama da take saman su kaifa ha Allah yake yadda muka gina ta wa zayyana ha, muka yi mata ado wa malaha min furuj Allah cikin babu tsago ta tare da ita kai ya eh, al ya daga sama ya tsaye da ita bigairi a majin tarauna babu gwafa da ya toka ta amma ka fi aminci da saman akan rufin ɗakin gidanka yadda ka gamsu da saman gashi ba abin da ya toka ta amincin da kake da shi da sama baka da wannan amincin da rufin gidanka Allah ya fito ku da kai ku kalli sama ba afalam yanzuru ila sama Allah ce ba za su daga kai su kalli sama ba fawqahum a sama da su kaifa banainaha yadda muka gina ta wa zayyanaha muka yi mata ado wa ma laha min furuj Allah ce kuma ba ta tsage ba ta ta ko ta ina الذي خلق سبع سماوات سباقا سبع سماوات

hawa bakwai kuma wannan ba tana manne ne da wannan ba yadda ake benaye a duniya kasan na sama to tana haɗe da na ƙasa ita ma benin da yake samanta na ƙasa ne ya tokare na sama to Allah ya ɗora samai bakwai ne ba tare da na sama tana haɗe da na ƙasa <laughs> eh, mata na fi kalƙar rahamani min tafawut Allah ce kuma ba za ka taɓa ganin matsala a halittar Allah mai rahama ba ta ga wata matsala ka tsaya ka kalli ɗan adam walaƙadi sa na fi ɗansa da takwai Allah ce mun halitti ɗan adam a diri mafi kyau ka tsaya ka kalli kanka ga inda za a yi kwaskwari ma wa ɗan adam a yi gyara me da a gyara ba a ce a cire kunnuwa a ce ma a da su ina ina ne zai yi kyau idan an cire hancinsa ina za a mai da hancin duk ka dubi ɗan adam a ce ka yi gyara a cire wani abu a mai da shi wani waje ka nuna kai a ce nuna inda za a mayar ina za ka nuna ma ta rafi kalbin rahmanu mai tasawuf Allah ce ba za ka taɓa ganin wata tangarɓa a halittar Allah farji ilbasara hal tara min futur Allah ce ka sake ɗanka kai ka kalli sama ko da ka ga wani gun da ya sake sama tana da yadda ka ganta nan haka annabi adam ya ganta yadda ka ganta nan haka annabi adam ya ganta duk shekarun mutum da ya sai ce zai baka tarihin sama ba sai zai baka tarihin garin su ya ce da gida goma ne yanzu kaza amma sama Bala bai ta yadda ka ganta haka shi ma ya ganta hmm. ana ci ba inda ya kefe a ce wata rana an ga an zo ana face-face ko ana gyare-gyare Allah ce babu sun marji ilbasara karra tsaini ai marra ba da marra Allah ce fa ka je ka tsaya ka sake dubawa da kyau yankalibi ilai kalbasar kasi an wahu hasi Allah ce idon ka zai gaji da leke-leke Allah ce ba ga wata matsala halittar ta ba to haka kuma ba za ta ga wata matsala a halittar Allah wadda ya iya haka ai shi ne ya cancanta a kaɗaita shi da bauta shi ya cancanta a kaɗaita shi da bauta afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj ga girmanta لكلك السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر girman ta ba wadda ya taɓa da tarihi ya ce sun taɓa tafiya sun isa inda suka wuce inda sama take ko a ce an yi wani jirgin da zai iya fita daga ƙarƙashin sama Allah ya kuma yanzu inda sama za ta rikito Allah ce me kuka yi tanadin abin da zai tare mu inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi ولئن زالتا إن أمسكهما من inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula Allah yace Allah shine ya rike sammai da kasai don kar su zirde kasa da kake gani kafe ta yi sama rike ta yi an tazula sai ce wala in zalata yanzu idan sama za ta rikito ko kasa za ta goce in amsaka kuma min ahalin min ba'adihi Allah ya ce ku yi tunani akwai wanda zai iya rike muku so in ba Allah ba in an saka ma min ahadin min ba'adihi Allah ce ba wanda zai iya rike muku so idan ba shi Allah ba duk harkar technology da ake da shi a duniya ba a shirya ma irin ko wannan ko ta kwanan ba ba zai yi ba ba zai yi ba Allah shi yasa mana in mutum bai bi Allah ba bai tsaya yayi Allah ba bai tsaya ya bi manzon Allah ba wallahi ya yasa Eh, kaga mutum yana cika baki a gidan rediyo yana kururutawa an sa musu sola a anguwansu haka ko a ƙauyensu ko a garinsu amma ya gagare bi wadda ya samar da rana amma yana yabo da godiya ma wadda ya samar mushi da sola kaga an ci ba duk wadda zai maka wani abu ba laifi bane ka yaba amma yabon da za ka yi ma Allah ai ya ɗa abin da duk ake nisa duk fa yadda ka je kana son mahaifiyarka nan haka Allah ya kero maka ita kyauta ba haɗuwa kuka yi kuka biya kuka fi a muku ba yadda take son ku take kulawa da ku take tausayin ku take damuwa da damuwanku wannan baiwar Allah ba kyauta Allah ya ba ku ita ya cancanta a mai godiya ko bai cancanta ya cancanta ya cancanta Allah ya ce afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj sayati wal arda madadnaha wal arda madadnaha wa anqalna fiha rawa wal arda madadnaha Allah ce ita ma kasa Allah ce gashi mun shi fida kare tsarin da Allah ya maka da yadda aka shi ba a yi ta kamar dutse ba ba a yi ta kamar toka ko fulawa tsarin da aka mata za ta iya karɓar rayuwar halittun da nasu rayuwa duk yadda mota za ta yi lodi ba za ta tafi a bayan ƙasa ta burma shi wani kamfani ne ya yi wannan aikin Allah wal arda madadnaha Allah yake ga nan kasa mun shimfida ta wa alkaina fi fiha rawasiya muka sanya duwatsu kuma a bayanta a wani gu yace an tami da bikum don karka dinga tsingadi da ku ya ajiye sai kasata inda duk mutanen duniya za mu haɗu mu koma nahiya guda mu je mu taro nan inda zai tsago ba inda duka mutanen duniya za a taru a koma wata ƙasa a je a zauna a ƙasar to inda ba mutanen da zai halittu domin Allah kina ta ne jeji za a zo a share shi wani ya fara zama kafin ka ankara an samu mutum biyu uku an yi gida an samu mutum hudu biyar waɗansu shekaru sai ka fili ana sayarwa dubu ɗari dubu ɗari biyu miliyan ɗaya miliyan biyu akwai wadda ke sai da filinsa su raba kuɗin da allah ne ba ni ma ci ko ban ni ma ba ce ni ma ci. Allah ya ce wa ambatna fiya kuma muka tsirar daga cikin wannan ƙasan min kulli zaujin bahij daga dukkan tsirrai nau'i daban-daban masu ban sha'awa wani tsirin in ka gan shi ya burge ka ya baka sha'awa wani a yi magani da shi wani a yi abinci da shi wani a ba mu dabbobi ga sunan kowanne in ma baka san menene ba akwai abin da Allah ya yi tattare da shi na alkhairi mata allakum wali al'amikum Allah ya saboda jin daɗinku ku da dabbobin ku wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij Allah sai ce ta tabsiratan wa zikra li kulli abdin munib wannan duka Allah ya yi muku sune tabsiratan don wayar da kanku don haska muku abubuwa wa zikira da wa'azantarwa da kulle abdin muni da duk wani bawa mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah haka kenan Allah na jan hankalin bayi su yi dubi zuwa ga irin waɗannan ayoyi don ayoyin za su ja su zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. za su ja su zuwa ga mai da al'amarinsu zuwa ga Allah dukkan waɗannan ababa Allah ya yi Allah ya bayi ba wanda yake da hannu a ciki to kaga in ma ka ce ba za ka bi shi ba ai kai ka ji kunya wane ne zai yarda a cire mishi idonsa a bashi mota kaga cewa cap din nan fa ya nuna amfanin idon abunka ya fi amfanin motar to ashe da aka baka idon ba a maka abun arziki ba bayan an haife ka ne aka liƙa maka idon a gidan yadda ka ganka da idon ka haka mamanka ta ganka da kayanka haka mahaifinka ya ganka da kayanka haka ya ganka da haƙoranka haka ya ganka da harshenka ba cewa ake to in ya kai shekara kaza a je a da ya mai haƙora ba ita kanta mahaifiyar ne dai take la ya fara haƙori saboda ba ta da hannu ya eh, shi ne yan gargajiya ka san akwai abin da ake rataya mai yaro wai na fitan haƙori to ma da girar ita tinkiya wa yake rataya mai 'ya'yanta shirme ai tun da ya halittu kayansa ku zuba mai ido kawai su wa yake rataya mana su na fitan haƙori eh. eh. to duka wannan ta goma shi Allah ne kaɗa ya maka kuma sai ka ce kai ba za ka bi shi ba in ya ce ka bari ba za ka bari ba abin da ya ce ka yi ba za ka yi ba ai kai ne girman kai fara. shi da duk abin da ya kamata ya maka ya maka duk abin da ya kamata ya maka ya maka Allah ya sama da yashi to jama'a sai mu kwana a cikin Allah kan sai mu dora فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك